ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammaci na ranar talata a ranar laraba wanda ya da sha daya ga watan ramadan goma ne ku goma ga watan ramadan hijirar maza Allah sallama shekara 1440 wanda ya daidai da 15 ga watan 5 miladiya tara a cigaba gaba da karatun ke cikin tafsiri na zurfin isra'i sura ta goma sha bakwai jiya mukwana kwana ayat da allama mafaki ya gaya mana cewa ya girma Adamu adam da karkarar na wani adama sun kuma wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wala la in shi'na lanadhhabanna ladhi awhayna ilayk wannan ayoyi su kwana jiya za mu maimaito ayar da Allah subhanahu wataala ta 88 da ce kul an tashi kullu in sama'atul insu wal jinni kenan ko aya 68 na to akwai illa rahmatan min rabbika bismillahir rahmanir rahim ila وإنا لنصحبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله يجعل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا cewa wallahi idan mun so sai mu tafiyar da abin da muka ma wahayi sannan ko ba ka samu wani wakili da zai biyo ya amshi ko kuma ya nemi wannan wahayi da muka rike sai kai wanda zai bai shi kawai shi ne rahamun mahalicin Allah ya ma rahama ba zai tafi yadda abin da ya ma wahayi Allah kuke ce inda fatula kokana alaika kabir lalle falala Allah a kanka tana da girma ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru ta'ala anna al-qur'ana wal wahya alladhi awhahu ila rasulihi rahmatan minhu alaihi wa ala ibadi Allah subhanahu wataala yana ba da bari cewa alqur'ani mai girma da wahayi wanda Allah ya wa da Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce daga gare shi zuwa ga bayi shi wa huwa akbarun ni'ami ala al-itlaq ni'imar wahayi ita ce mafi girman ni'ima gaba ɗaya babu kamar ni'imar wahayi shi sa annabi ce khairul quruni qarni kuma ladina yaluna kuma ladina yaluna wata rana abubakar siddiq da umar al-khattabi radiyallahu anhu sun kai ziyara gidan ummu hani sai suka ji wato ta ji suna kuka suka yi tuna wahayi da yake sauka lokacin annabi na da rai sai suke kuka saboda wannan yanke wahayi can bai suka ce ba wani abin sa su kuka ba sai tuna wahayin da yake sun kasar da Allah daga wahayi ya fi wahayi guda ya fi wani shekara ko kwana arba'in albarka to ba lokacin da yake da albarka wanda ya fi irin lokacin da wahayi ke sa duba maka yadda Allah ya ba mu labarin sabbai suna dokin sauka wahayi ko da shi ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة muminai na sha ina ma a saukar da wata so saboda alkhairin da ke cikin shi ne allah ke ce da mun so mu ma da wannan wahayi domin shi wahayi rahama ce daga allah kuma shi ne babban ni'ima gaba daya ala rasulihi ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin falalar Allah a kan annabi suna da girma kwarai ba wanda zai iya kimanta ya falalar da Allah yawan masu shi yadda Allah maɗaukaki a cikin sursun nisa'i ya ce walwala fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudilluna illa an anfusahum wa ma yabrunaka min shai. wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikima. وعلمك ما لم تكن تعلم إن فضل الله كان عليك كبير Allah ke ce wato sun yi kusa su kusa da manzan Allah su sallama ba don rahamar da Allah ya wa manzan shi ba da sun kusa su fadda manzo sun yi himma daga cikinsu su fadda manzan Allah daga hanya ba ma Allah ya tsara manzan shi ba wanda ya sai kwatar da shi Allah kuke ce mun saukama da alkur'ani da hukunce-hukunce ko da sunna kuma mun sanar da kai abin da ba ta sani kuma falala Allah a kan tana da girma kwarai wallabi ta faddala bihi alaika qadirun ala an yarhama bi wanda ya ma falala ya saukama da wahayi yana da iko ya tafiyar da wahayin nan kuma la tajidu raddan yaruddu yaruddu sannan in Allah ya tafi da shi ba ka da wani wanda zai iya maido shi wala wakilan ya tawajjahu inda Allah ba ka da wani wakili da zai tunkara Allah idan muka janye ma wahayi ya nemi alfarmaci a mai domawa da aka faltaktabir bihi da aka kayi bege kayi alfahari da wannan alkur'ani wato yi bihi ainaka ka kalli ya zama nutsuwa ga idanuwa wala ya hazunka takadriba ko wala ya hazunka takadribu almukadzibin kada kareta masu karetawa ya bakanta wasu rai wasu a dalilin da masu izgilin batatu fa innahum uridat alaihim jallin na'am faradu domin su an bujiro musu da mafi girman ni'ima amma suka yi raddata lihawa ne him alallahi wa kizlanihim lahu ko wa kizlanihim saboda mutane ne wulakantattu a wurin Allah ko ba su da rabo da haka Allah maɗaukaki ya musu tayin ayoyin shi amma suka yi raddar su wannan kai babban ni'ima ce ma da haka babban ni'ima ita ce sauko alkur'ani sannan Allah ya ce kullu inijta ma'atil insu wal jinn ala ayya atubi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir kace da a ce al'umma za ta haɗu ta mutane da aljannu gaba daya akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani ba za su iya da kwatankwacin shi ba ko da sashe ya taimaki sashe wa dalilin dalilun qati'un wa burhanun saɓe ala sihhati ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallama wa sidqu wannan dalili ne yankake da kuma hujja yankakkiya da suke nuna ingancin abinda manzon Allah ya zo da shi da kuma gaske shi haifu ta hajjallahu al'insa wal jinna an yi atubi mithli Allah ya yi ƙalubalanci duniya ta mutane da aljannu su zo da kwatankwacin alkur'ani wa bar Annabu la ya'tuna bi mithli Allah kuma ya ba da labarin cewa ba su iya zuwa da kwatankwacin shi walau ta'awanu kulluhum ala zalika lam yaqdiru alai ko da sun ce taimaki juna gaba ɗayansu akan wannan ba za su iya da alkur'ani ba kai ko wani bangare na shi ba su iya zuwa Allah yana cewa am yakunu na shin suna cewa annabi shi ya zo da alkur'ani to in shi zo da shi falya a tube bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin su zo da labari irin alkur'ani idan da gaske ne cewa annabi ya zo da shi Allah ya ce su zo da qur'ani irin wanda annabi ya zo da shi fa ba'u bil ajaz suka tasa sannan Allah ya ce am yakunu naftara qul a tubi ashirin suwarin mithlihi muftarayat wa da umman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin shi suna ce annabi shi ya kaga alqur'ani suna faɗa wannan suna ce annabi shi ya kaga shi tunda shi ya kaga shi su ma laraba ne su zo da sura goma ba complete ba an rage su zo da goma amma mai balaga irin ta alqur'ani nan ma suka kasuwa da surori goma sannan Allah ce am yaqulu na tara fa'atu a suratin suratun wa wadda umarni sadatun min lahi in kun sadiqin sun ce annabi sheka ga alqur'ani Allah ce to kace su zo da sura daya ko da kamar daya na ce gajera amma ya zama suna da fasaha da balaga ga ta alqur'ani nan masu suka kasa ne Allah maɗaukaki a wannan aya sai ce kulla inijita ma'atil insu wal jin ala atu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahir Allah ce ka ce ko da aljannu da mutane za su haɗu na duniya gaba ɗaya da na farko da na ƙarshe su taimaki juna akan su zo da kwatankwacin alkur'ani ba za su iya ba duk taimakon da za su wa juna da malamansu da sauransu kaga wannan aya ta kulle cewa ba su iya kamar da ayar bakara ta ce fa in taf'alu walan taf'alu idan kuka kasa ta kuma dama ba ku iya kuma cikin suratul bakara Allah ce fa atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da sura irin ta alkur'ani guda daya kuma ku gayyaci duk wanda za ku gayyata cikin shi mutanen manyan idan da gaske ne cewa annabi shi zo da alkur'ani in sun ce shi zo da shi su ma laraba ne kamar shi amma kuma sun kasa zuwa da kwace shi sun kasa zuwa da sura goma sura daya da sun kasa shi ne allah ce ai ko aljannin duniya da mutanen duniya sun haɗu a kan su zo da kwatankwacin alkur'ani ba su iya aiku ta haddallahu al'insa jin allah ya ƙalubalanci mutane da aljannu an yi atu bi mithlihi su zo da kwatankwacin shi wa akhbara annahum la ya'tuna bi mithlihi kuma Allah ya ce ba su iya zuwa da kwatankwacin shi walau ta'awanu kulluhum ala zalika lam yaqdiru alayhi ko da za su taimaki juna gaba ɗaya wanne ya kawo koyin din shi wanne ya kawo harafi guda wanne ya kawo nahawu wanne ya kawo balaga dan dai a tada wata aya irin ta alqur'ani ko sura ba su iya kuma har yau haka ake a duniya ba alkur'ani irin wannan alkur'anin da wani ya kafa balarabe ma ya kasa ballanta namu ba da balaraba wawaka a kama a kabar allahu wannan kalubale da aka wa duniyar kafirai yadda allah ya bada labari kuma haka abin ya faru fa inna dawa'i a adaihi al-mukaththibina bihi mutawaffira ala radd ma ja'a bihi bi ayyi wajhin kana Allah ya gaskata labari shi domin duk abin da zai sa makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke karyata shi da wahayin da yake zuwa da shi komai ya cika na siraddi akan abin da ya zo da shi suna da iko ta kowace fuska su haɗa raddi su mai da zana saboda mai wahun ahalun lisani wal fasaha su ma laraba ne suna da baki suna da fasaha sun iya waƙe-waƙe na inda indahum adana ta ahulin wata makunin min zalika ala? mutum da su masu fasaha ne masu balaga da suna da yadda za su yi su mai annabu raddi su masu kirkiro Alƙur'ani na ƙarya, wallahi da su to amma suka kasa ma bi zalika da wannan ne aka san cewa annabun aza'anu gayatar iza'an sun miƙa wuya sun yi saranda ga annabi matuƙar miƙa wuya an ce sun tura wata rana sun tura alwalid ibn al-mughir ko asu bin wa'i ya je wajen manzan Allah sallallahu ko kuma shi da kanshi alwalid ya je ya saurari alkur'ani annabi ya karanto suratul fusilat amin fusilat ya karanto ta sai da zuwa da Allah ce fa a arahu fa qul anzartukum sa'ikatan mithla sa'ikati adin wa thamud sai ce dan Allah ya isa ya rufe bakin manzo Allah ya ce dan Allah ka tsaya nan shi ya Allah da yazo ayar da Allah ce in suka bijire suka ki amsa abin da ka da shi ka ce musu ina muku gargadi irin na adawa da samudawa za ku tashi aiki yana jin wannan aya sai zo rufe manzo Allah dan Allah ya tsaya ya isa saboda tsoro ya kama shi kaga wannan da yana nuna sun kasa kenan kuma sun miƙa sun yarda cewa wanda annabi ya zo da shi ba shi ya kaga ba da haka sun miƙa waya ɗau'an wa karha ƙi da su wa ajazu an da ciki suka kasa ƙalubalanta shi ko da da aya ɗaya su sai abinda musailama ya wanda muke ta maimaita musailamatul kazzab wani dan ta'adda wanda ya kokarin shi ma ya ayoyi irin nashi ayoyin da aka sa shajin su alfilu malfilu ma adraka malfilu kaga shi kanshi suka ce ya kamata ya daina inda kwaikwayon muhammadu yake daina wannan domin za a musu dariya a daina musu wayo tun da su wannan abin dariya ne ba wata fasaha a ciki wa kaifa ya kadurar makalo min turab annaqis min jami'il wujuh alladhi laysa lahu ilmun wala qudra wala irada wala mashi'a wala kalam wala kamal illa min rabbih an yu'arida kalam rabbil ardi kalami kalam rabbil ardi was samawati to taya ma abun halitta wanda aka halice shi daga ƙasa kai dan adam wanda kai na kasashe ne ta kowace fuska mutum bai cika ba mutum bai da wani ilimi sai abinda aka sanar da shi bai da iko bai da nufin wani abu da haka yanzu ba ka iya cewa rana ta faɗi yanzu don a sharuwa ba ka yawon ba ka da wani abin da kake so da za ka ce dole sai ya tsaro babu wani mutum na san a haifin man namiji sai haifin mace saboda bai da iko haka ba ka da wata magana ba ka da ta cewa ba ka da wata kamala sai daga Allah da abin daga mutum ya samu Allah ya bashi Ku ta za ka yi fito na fito kai mutum da maganar mahalicin sammai da kasai maganar mahalicin sammai da kasai al-muttali'u ala sa'il khafiyat wanda Allah ya san duk abin da ke boye Allah dai lahul kamalul mutlaq Allah shi ke da kamala ta ko'ina walhamdu almutlaq Allah shike da godiya cikakka wal majlul azim Allah shike da girma alladhi law anna al bahra yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin midadan wal ashjaru kulluha aqlamun lanafida al midad wa faniyat aqlam wa lam tanfid kalimatu Allah subhanahu wa ta'ala wanda da a ce duka tekunan duniya pacific ocean indian ocean atlantic wannan ruwa da ya fi ƙasa yawa a ce a same shi kamar guda bakwai ruwan duniya sau bakwai times 7 akwai ruwa a duniya ya fi ƙasa a ce a samu kwatankwacin ruwan da ke duniyan nan sau bakwai ya zama tawada a maida shi in sannan itatuwan duniya dukkaninsu a sare su a yi alƙalami da su ba itatuwan jihar kaduna ba na duniya duka a tsari a yi alkalmu a rika rubuta kalmomin allah to kalmomin wato alkalman za su dakushe duka tekun nan sau bakwai na duniya ya kare kalmomin allah ba su kare to ta yadda adam zai fito na fito da mahaifisar haka ma annahu laysa ahadun min al mu mafilan lillahi fi awsafihi fa kalamuhu min awsafihi allati la yumathiluhu fiha ahad to kamar yadda kuma ba wanda ya isa cikin halittun Allah madaukaki ya zama kamar shi a cikin sufofin shi da maganganin shi to maganganin shi suna cikin sufofin shi ba wanda zai magana irin magana Allah babu wani abu kama Allah a wa asma'ihi ko wajen sunayen shi a ce irin sunan Allah hal ta'lamu lahu samiyya wa sifatihi haka sakofin Allah na saukar da ruwan sama da gudanar da iska da hadari akwai mai wannan sifa wa af'alihi tabaaraka ta'ala da dukkan sauran ayyukan Allah ba mai aiki irin aikin Allah shine fa'alun lima yurid inna Allah yaf'alu ma yasha fa tabban liman ishtabaha alaihi kalamul khaliq bi kalamil makhluq ya halaka duk mutumin da ya samu confusion tsakanin maganar mahalicci da maganar halitta ya kasa bambance maganar Allah da ta halitta wannan tabbalar ya halaka waza ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama iftarahu ala allahi wa ikhtalaqa an nafsi wanda da yake ganin magana Allah wai annabi shi ya kaga ta ai su ne suka ce annabi shi zo da alqur'ani gangane shi ne ko to halaka ta tabbata ga wanda ya kasa bambance maganar dan adam da maganar mahalicin dan adam kuma yadda waɗannan kafirai suka ce annabi shi ya zo da alqur'ani suka ce shi ya kaga shi in haza illa tila to kaga sun halaka sai shi ba wannan ke nuna alqur'ani ba shakka tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga Allah mai hikima a godiya kuma wannan kalubale ya isa gaya ma nuna mace alkur'ani gaskiya cewa da aljannu da mutane za su haɗu a kan su zo da kwatankwashin alkur'ani ba su iya wannan kalubale ne zuwa ranar kyama har yanzu wannan ayi ba a kare ta ce ba a samu wani alkur'ani ba irin wannan a ce gashi komai da komi a ce wasu mutane suka yi sai ma ayin shaidan da muka ji salmanu wace da can yayi wani shedani shi kaga ayin shaidan ai ba ayin Allah bane kaga wannan ke nuna alqur'ani ya gagaru ne alqur'ani shine babban mu'jiza wadda ta buwaye duniya kuma Allah ya tsare shi kuma yadda ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a taura an bata ga banu isra'ila yahudawa sun canza ta haka bible injila kenan shi ma sun caccanza shi akwai old testament da new testament amma alkur'anin nan shekara 1400 har yanzu shi kuma an ka cire wata kalma sai an gane saboda akwai mahadata, akwai rubutu manyan suna alkur'ani su ne alkur'an alkita alkur'an yana nuni gami karantawa yana nuni da har da cewa da mahardata suke yi sannan alkitab yana ishara ga littafi Allah ya tsara alkur'ani da har da masu har da da rubutun da printin printin na alkur'ani da ake da haka idan aka duwa alkur'ani a ga incomplete wata aya babu ko wani sai a ce wani alaran ma ya zo ya karanta da Allah a rubuta sai alaran ma ya zo ya karanta daidai sai a cike wani shi kuma alaran ma idan wani wurin ya goge a memory din shi har da ta bace to sai zo buɗe alkitab sai ya kalla sai ya mai da ayoyin wurin da su kaga ba da alkur'ani zai faci ba ranar da wani zai zo da wani alkur'ani haka dai ba daidai ba kuma a hamsa ba da wani sun duba sai ce ayya wannan kuskure akan ma ya karanta ba daidai ba a ce ba ƙur'ani ba da ke karanta wani abu ne ba sai a buɗa man littafi sai ba shi kan an gane wani ko kaga wannan tsaro da Allah ya shi alkur'ani ta wannan fuska kenan wannan yana daga cikin bambancin alkur'ani da sauran littattafai su an miƙa tsaransu ga mutanensu shi sa Allah ya ce yuharrifuna kalima? amma wadi'i suna caccanza magana daga su wanda su hazzan min mazu ke bi amma alkur'ani ba wanda ya sai canza shi ko dugo ka dauke inda ba wata ruwaya bace ko ta kira to za a gano a gyara kaga wannan shi yasa alkur'ani shine littafi mafi girma da Allah sako ga mafificin al'umma ga mafificin manzo wannan ya zama abu alfahari gare mu in mun yi aiki da littafin Allah haka kofa buɗe take a zo da kwatankwacin alkur'ani in an ce annabi ya kaka shi in an ce alkur'ani daga mutum yake to Allah ya kalubalanci duniya masu ilimin duniya dukkan mutane da aljannu duka har aljannu su zo kowa ya kawo fasahar da Allah ya hore masu a yi alkur'ani irin na Allah to duniya ta kasa haka kenan fa'in lam tafalu walan tafalu Allah ce in ba ku yi ba kuma ba ku iya har abada lan Allah ce ku ji tsoron in kun kareta alkur'ani ku ji tsoron wato wuta wadda makamashinta shine mutane da duwa an tanade ta ga kafa sannan Allah muka ke cewa da ƙarsar rafuna lin nasu fi hazar ƙura wala kwai sabon malin nasu fi hazar ƙura'anin kulli matsalin fa'aba Allah ce wala qad sarrafna lin nasi fi hadha alquran wala qad sarrafna lin nasi fi hadha alquran min kulli mathal Allah ce hakika mun kawo kowane irin misali ma'ana shi shine a jijjuya a kawo shi daban-daban yadda Allah ya ce wa tasirifin riyayi yadda Allah ke jijjuya iska daga gabas zuwa yamma zuwa gabas kudu zuwa arewa Allah ce mun buga kowane irin misali ga mutane a cikin wannan alkur'ani kowane irin misali amma mutane da yawa sun ƙi hankalta sai kafirci ya ƙulu ta'ala Allah maɗauki na cewa laƙadar sarrafna lin nasu fi hazal ƙur'ani min kulli mafal aina wa ana fihi al wal amsa mun kawo wa'azi nau'i nau'i a cikin ƙur'ani mun kawo misali misalai kala kala wa fanaina fihi al-ma'ani kuma muka maimaita ma'anoni Allah ce ya tsaro ila hal wanda baya ke tsananin bukatar su ji ma'anonin Allah ce mun bayyana da ajali an yi tazarkaru ba don komi wasu da mutane su tuna Allah an gane ko wayatta ku su ji tsoron Allah falam ya tazakkar illal qalilu min amma abun bakin ciki ba wanda suke tunawa sai kaɗan daga cikin mutane allazi sabaqat lahum min allahi sabiqatu sa'a waɗanda dama can auren Allah su 'yan aljanna ne alkhairi ya riga ya a kansu wa ana lafi da tawfiqihi kuma Allah ya taimake su yasa su suka dace da biyayya gare shi yanin mutane kaɗan ne suke bin abin da Allah ya ce a wannan duniya wa amma a ƙasar nasu amma mafi yawan mutane fa abaw illa kafura suka ki sai kafirci abu a aktharun nasu illa kafura li ni'ima an-ni'ma min akbari min jami'in ni'am haka wannan ni'ima ta wahayi ita ce babban ni'ima akan kowace ni'ima ta ja'alu yata'annatuna alayhi biktirahi ayatin ghayr ayati suka rika neman su kore manzo Allah sallallahu suna neman ya da ayoyi banda wannan wa laula unzila alayhi ayatun ma'ana wata aya da za ta nuna wai gaskiya yake ba ayon alkur'ani ya tara una hamin su yi an kusa yin azalima a jahila wanda su suke nema wannan ayoyi a cikin karan kansu rayukansu wanda azalimai ne jahilai kuma mun karanta a baya Allah ya ce wa ma mana ana an nusila bil ayat illa an kadzabu bil awwal ba abinda ya hana da suka nemi ayoyin mu don na farko sun karanta kuma kana lahu li yu'adhibahum kuma an tafi. Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma da ayoyin sun zo suka kafirce musu za a halaka su wannan shi ya hana Allah ya kawo musu ayoyi fa yaquluna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ata bi hadha alquran almushtamil ala kulli burhan wa aya shikenan wannan aya kafin mu shiga ta gaba Yana nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya buga kowane irin misali a cikin al’ur'ani kuma ya jawo hankali akan misalai haka amfanin misali shine ka gane da abinda aka ma misali to za ka gane shi haka Allah subhanahu ta'ala ya buga mana misalai da yawa sai al’ur'ani babu irin misali da ba a buga ba al’ur'ani shi yake da misalai misali Allah na cewa matsalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfa bi'sa mathalul qawmil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdi al-qawmal Allah ya ce misalin waɗanda aka ba su littafin at-taura amma suka ki aiki da wannan littafi suka kirkira ma wasu maganganu misalin su Allah ce kamar jaki ne ko jakuna da suka daula tafan addini su ne asfa suka ɗauki littafan Allah a bayansu jaki bai san muhimmancin littafan addini haka in yaje na iya birgima ya zubda su a ƙasa kuma ya danne sai ya birgima a ƙasa kamar yadda bai yahude yake birgima a kan a taura a taurata da shi ya sani amma kuma ya take sanin kamar yadda jaki ba ruwan shi in ka ɗora mana littafan alƙur'ani ko hadisai sai ya je ya zubda su ya danne su sai Allah ya kamanta su da zafin idan mutum ya san gaskiya ko ya san alkur'ani ya ki aiki da shi kamar jaki da zafi ko haka Allah ya buga misalai da dama wanda da yake karanta alkur'ani zai ta ganin misalai misalai da rabar lafi matsalan da rabar lafi matsalan shi nan iri iri faya kuluna mai rasulullahi sallallahu alaihi sallam amma kuma abinda suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wanda ya zo na alkur'ani wanda ya kunso kowane dalili da aya suna calan nu'umina laka wa qalu wa qalu lan nu'mina laka kalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba yarda da kai ba suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta tafjura lana min al-ard yabwa a sai ka fitan mana da koramu masu gudana a cikin wannan kasa mai duwatsu sai muka kawo mana koramu masu gudana mu rika noman rani tunda mu muna wadin gairi zizari haka muna son koramu su rika kubuga mu rika noma muna samun kayan marmari suka ce in ka muna wannan za mu yi imani zaɓi na farko ke na biyu auta kuna laka jannatun min ne. ko kuma in baka yi wannan ba ka samu mana wani lambu na dabino wa inabin da inabi ka ga ne biya an yi fil asuwaki. amma wannan lambun ya zama naka ne lambun manzo ya zama lambunka ne kamar da ake sa lambun sarki ya zama wannan lambun naka ne auta kuna laka laka ba lana ba laka su wannan annabin suke so wancan koraman nasu ne amma wannan lambu da suke nema shi a ce nashi ne ya zama yana da cikakkun da bene cikin shi da inabi mai kyau ya zama na kawo da tu wannan lambu ya zama shi ne ka dogara da shi ka daina zuwa kasuwanni kana neman nasawa a kofar salati ka daina zuwa ko'ina a ce wannan lambunka ne na manzo a cikin shi kake ci kake sha da kaga mun san kafi mu kuma ba mu da irin shi kai kake da irin shi kuma a wannan wuri namu fako wanda bai ɗauka shuke-shuke a ga wani ka ta fara lambu a ce naka na manzo ne nan kake ci kake sha kake kudu amma ba mai yarda ba kana zuwa kasuwa mu ma muna zuwa kace kuma kai manzanmu ne mai bambanci a ya kamata a gaban banci tsakanin manzo da talaka shi bai zuwa kasuwa a ce ga arziki shi lafiya da kuma yadda shugabanni ke a yanzu amma annabi yana zuwa kasuwa ya za a yi sai shi wa kalu mali hazar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce wannan wani irin manzo ne wani manzo ne wannan da za mu yadda da shi yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to amma kuma a wata aya sun ce wannan lambun auta kuna laka jannatu min nakhilin ai suna nufin ya rika ci daga ciki ko kuma sun ce ya akulu ta'ama kuma ya ma ake za ya ma zaka ci abinci kai matsayin ka nan mu to a tarihin duniya wani manzo ne bai ci abinci tun daga annabi adam amma da yake so suke su yi jayayya ta ba gaira ba da ni, suka ce manzo yana cin abinci manzo yana zuwa kasuwa wannan ba manzo ba ne suka ce kamata ya samu lambu na musamman nashi to in suka ga wannan bai zuwa kasuwanni suna gogayya sai su gaskata shi zaɓi na biyu kenan na uku autus kiɗa sama a kama za a ta alai autos kiɗa sama kama za a ta alai na kisafan ɗauka iya billahi wal mala'ika fi ƙorila na suka ce autus kiɗa sama in ko baka baka yi waɗannan ba to ga wani zaɓi ka sa sama ta faɗo ka faɗo mana da sama e ka sa sama ta yi a kan mu kawai mutu tare ne maza za'amta kamar yadda kake da'awa cewa Allah zai iya kama mu ba mai da kai ba to ka sa sama ta faɗo ba ka yanko wani yanki na ta faɗo mana ka azabtar da mu da haka muna jiran wannan kaka sauƙi kaga sai a yi ta ƙari in ba ka iya wannan ba auta a ce billah wani mala'ika cika ƙabila in ka kasa wannan to ka zo mana da allah ka zo da allah da mala'iku mu gansu jama'a jama'a suna rufa muku baya au mu tsabala wa mu'aya mu gansu ido da ido ya shaduna laka bima ita bai kabilan nan ai jami'a shine kabila ka zo mana da Allah da mala'iku duka mu gansu kuru-kuru su ce su shi Allah ya ce shi aiko kaga an yi ta kare kenan an samu shaida ta ƙarshe kuma ga mala'iku su masu shaide ka kabila kenan jami'a ko kuma kabila muqabalat ka zo da Allah da mala'iku mu gansu su ganmu a tattauna ta su suka aiko ka su kare ka tun aka yi wannan sai mai da cewa Allah ya kuka amma haka nan ka zo kana zuwa kasuwa muna zuwa kana ci muna ci ya akulu mimma ta akulu na minu wa ya shirahu mimma ta eh a wata sautin mominu suka ce kaji ya za a yi mutum ya zo yana ci daga abinda kuke ci yana sha daga inda kuke sha kuma ya zo ya ce shi mazo ka ce al'atun in ada'atum basharan mithlakum innakum idan la idan ku har kuka mutum mu muna ga wannan mutum ne da irin ku idan kuka mabiyayya kun yi asa yadda kuke ci haka yake ci kuma abincin makama da kuke ci shi yake ci ruwan maka yake sha ruwan maka kuke sha to me ban ku kurshi shi to haka ne suka ta kawo wannan shigohi to nan suka taho da wannan usulubi ba nan abin ya tsaya sun sake ba da wani zaɓi au kuna laka bai kuna laka Ka ce auya na laka baitun min zufur ko kuma in ba waɗannan wannan ba samu bato ya zama kana da wani gida na zinari na gold amma ga gidan manzo gidan zinari sai wannan na manzan Allah ai muzakharafin bizahab wanda za a ma ado ai decoration din shi da zinari da azurfa shine wa gairu autar kafis to in muka ga gidan zinari na musamman ko gidan da aka ma'ado da zinariya wanda da an shigo maka ba tambaya za a ce ga gidan manzonan to kaga ka sha banban da mu a arziki da mallaka abin duniya wannan muna iya miƙa wuya cewa ka zama manzon amma kiri-kiri mun fika kuɗi muna da gidajen da ba kuɗi shi mun mallaki gidaje da dukiya wadda ba ka da ita muhammad ka ce kai kuma kai ne shugaban an taɓa kaga wannan kafitalism ke ko aka jari hujja aka ya za a yi manzo a fi shi kudi kamata a yi manzo ya fi kowa kudi manzo ya zama yana da babban gona yana da babban gida yan duniya ke na shugabancin yan duniya komi na shugaba ya fana kowa suka ce to ai haka kawata kuma har yanzu za ga yan duniya haka suke gani yanzu a baka wani shugabanci sai a ce ka buge wannan gidan da allah ka yi babban gida irin na shafi ba za a yarda ka zauna na kasa in ba haka ba mai bambanci ka da mutane ka za ce ka canza abin hawa ka canza komi kaga wannan shine abin da wannan mutanen suke so manzo Allah ya sun manta cewa shi ba mai mulkin duniya bane ba wai irin sarakuna bane da duniya a zo ne na Allah shi dalilan addini yazo da kuma gyara rayuwa ba wai dalilan duniya yazo zo. haka sarakuna irin su daular farisa da rome a lokacin suna da irin wannan abuwan da su suke fada in ka je fadar daular paris da rome a lokacin za a ba dama zinarai ne da komi na duniya wai shi ne suke kalubalanta manzan allah don me ba zai irin nasu ko a ba shi ma wanda ya fi nasu tun da shi ya ce ma daga allah yake amma ya zo da talauci da neman abin rayuwa da sauransu ya ce kuma shi ne manzansu wannan ba zai taɓa yawa ba suka ce da aka ya samu gida na zinari ta yadda ba mai irin gidan shi auta a ce billahi ga wannan shine abin da mutanen ɗaluta suka ce anna yakunu lahul mulku alaina hannu a haƙo bil mulki min walam lam yu'ta sa'atan min ma. lokacin da annabin ya ce inna allaha qad aka lakum taluta malika hakika allah ya kuma ku ɗaluta a matsayin shugabanku sarkinku da suka bugi gaba suka ce ya za a yi ɗalute da musulkin wacce magana kafi haka bayan mu muka fi cancanta mulki ya ɗalute wanda bai da kuɗi ba a bashi yalwa kuɗi ba yana fama da rayuwa ga masu hali masu kuɗi sai manzan ya ce inna Allah astafahu alaikum wa za da su basatan fil wani jis ya ce to Allah da ya zabe shi a kuma ya ba shi lafiyar jiki da ilimi ya ba shi ilimi da lafiya wallahu yu'ti mulkahu man yasha kaga wannan shine kullun tunanin yan duniya a ce wanda ya fi kuɗi shine mai mulki kamar Najeriya su ake kullun wanda ya fi dukiya shine shi yasa da wanda ya hau sai ya nemi dukiya ne ba abin duniya saboda shine mulki yake nuna amma annabi shi mulkin irin mulkin duniya yasa ba sarki ba da irin sarakunan duniya wanda in yau aka nada ka sarki to komai sai an canza shi za Allah manzo ne na Allah addini ya kawo shi da kira zuwa ga Allah kaga ba ruwan shi da wannan abin duniyar nan shi ba nan ya dusa suka ce in bai yi wannan ba autar qafis samai suka ce in duk wannan bai samu to ka hau sama a samu tsani ka hau sama raƙayen hissiyan kuma hawan ba na ma'ana ba hawa na zahiri ana gani kuru-kuru ka yi ta takawa kana hawa wa ma'ahaza suka ce kuma ko ka hau muna gani ka hau ka hau har sama lan nu'mina lil ba za mu taɓa yarda da hawan da kai ba in ka sauko hannu biyu ka ce kun gana ba za mu yarda hatta tuna zila alaina kitaban na sai ka sauko mana da littafi a hannu mu karanta immediately da ka sauko da zafi zafi mu karanta mu ga sakon Allah ne to kaji amma da an an yi hakan za su yarda kila da su a cikin surutul ah, hijiri suka ce ah, walau Allah ce walau hana alaihin baban minas sama lufi fihi arjun da za mu buɗa musu mu buɗa Allah hanyoyin sama ya hau sama suna kallo ya sauko da abin da suke so din a hannun shi laqalu inna masu kirat amsar bal na hannu qaumun tsoron da sun ce lallai an juye mana idanunmu ne bal na hannu ƙwamu masoron mu mutane nan da aka sihirce sihiri ne in ba sihiri ba za a yi ya hau sama har yasa ko muna nan muna kallon to ya za a ke <laughs> kaga wannan shine dai karshen hujja to ko da wannan ne Allah ce ba za su yi da sai sun ce sihiri aka musu kaga shi wanda bai san gaskiya ba wai matsalar shi baka kawo hujjoji da yawa ko hujja dubu za a kawo bai wanda yake son ya gane ko hujja ɗaya ka kawo masu ya fahimta zai gane wannan shi ne abinda suka yi tawa maza Allah su sallama na neman su ƙure shi wala makana tazihi ta'annushat wa ta'jizat wa kalamu asfa asfahin nas wa azlamihim almutadammina liradd alhaq wa su'il adabi ma'a Allah yayin da ya kasance wannan neman su kore manzon Allah sallallahu alaihi wasallama neman su waye shi kuma da maganganu irin na wauta wannan duk maganganu ne na marasa hankali daga ji ba wata hujja akan wani magana ce ta azzalumai wanda ta kunshi raddi akan gaskiyar da annabi ya zo da ita da mummunan ladabi tare da Allah ce Allah ya aiko mutum kuma kuna mai da irin wannan munanan maganganu annar rasul sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ya'ti bil ayat kuma suka ce annabi shi ke zuwa da ayoyi ba daga Allah sai to amarahu Allah an yunazzaha ko an yunazzaha sai Allah ya umarci manzo Allah ya tsarkake Allah an yunazzaha ko ke da ya tsarkake shi fa qala sai Allah ce kul kace subhana rabbi tsarki ya tabbata ga mahalicci na tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka shi ne subhana rabbi amma ta kuluna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka mafi girma wa subhanahu an ta kuna ahkamuhu wa ayatuhu tabi'atun li ahwa'ihim al-fasl sarki ya tabbata ga Allah akan cewa hukuncen hukuncen shi da ayoyin shi su rika bin san zakata na mabannatan mutane da ra'ayoyin su batatu wanda ba su nufin gyara Allah ce ka ce musu hal kuntu illa basharar rasul ni wane ne zan zo da waɗannan ba wane ne ni ai mutum ne manzo ba zan iya zo muku da waɗannan ayu kul innamal ayatu indallah innama ana nazirun mubin ka ce waɗannan ayoyi suna wurin Allah in ya ga dama sai ya nuna muku su amma ni ban iya ni mutum ne manzo laysa biyadi shay'un min al-amr ba ni da komai a hannuna in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi ne ma sai abinda aka mu wahayi wa hadha sababu alladhi mana aktharu an-nas min al-iman wannan shine dalili da yawa da ya hana mutane su imani ai fa kana ta allati tursalu ilaihim min jinsihim bashar sai da su manzanni waɗanda aka aiko mutane ne a jinsu an gane ko duk manzon da zai Allah zai aiko mutum ne kuma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba mu taba aiko manzanni ba face mutane ne ko mazaje wanda muke musu wahayi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun wa hadha min rahmatihi bihim kuma wannan rahama Allah ce da yake aiko mutane ga mutane an arsala ilaihim basharan min aiko mutum daga cikin ku dan ku fahimci juna kaga wannan rahama ce fa innahu la yutiquna talaqi min al mala'ika domin da mala'ika ne ba za su iya haduwa da shi ba ya za a yi mutum ya hadu da mala'ika bayan ba sun su dai ba amma a cikin al'ammi Allah ya ce wa qalu laula unzila alaihi malak suka ce dan me ba a saukar da mala'ika ta da shi ba ya rika gaskata shi ko kuma me yasa ba a saukar da mala'ika bai ya biyo manzo Allah cewa lalle manzo Allah ya ce walau anzalna malakan la qudiya al to da mun aiko mala'ika ku suka kareta da an gama da an yi stakar da komai ya kai da an halaka su tun malayun zaruna ko ba za a saurara su Allah ce kai walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajul ko da mala'ika za mu aiko a matsayin manzo sai ya koma mutum kamar da ya zo a hadisi na biyu shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'a sai ya koma ɗan adam don a ji daɗin fahimtar su to kuma da ya koma mutumin walau allahu rajulan walau ja'alnahu malakan allahu ja'alnahu rajulan wala na alaihi ma su kuma da sun sake rudewa su ce kuma ya za a yi mutum ya koma mala'ika kuma ya za a yi mala'ika ya koma mutum ba dai mala'ikan bane sun daga ya koma mutum da sun sake shiga cikin rishin fahimtar su wannan ke nuna wanda bai san gaskiya ba bukatar hujjoji inda annabi ba hujjar da bai ba su Allah ba hankalin da bai jawo nasu ba amma suka yi kuma da Allah ce fa ba aktharun nas wannan sunna ce ta Allah mafi yawan mutane da aljannu su ne ba su gane na aktharun nas la ya'lamu walakinna aktharuhum yajhal wannan hatta a yanzu mafi yawa su ne kan wata kaɗan ne a kullum wajen yabo Allah na cewa kaɗan wajen wato Allah wadai Allah na faɗin da yawa ƙalilan ma ta zakaru ƙalilan ma ta uminun ko na ka duk wajen alkhairi za ka ji kaɗan ne amma wajen inna da za ka ji baki zargi ne da kuma Allah wadai shi yasa Allah ce wa ƙalilun min ibadiyar shi kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya shi sa kar yawa ya dame ka kar yawa ya dame ka kullum nagarta shine abin duba haka Allah ba yawa yake so kuma yadda ya ce Allah zai al mauta wal hayata kuma ayyukum ahsan bai ce ayyukum akthar amal bai ce dan ya ga wa yafi yawan aiki ba ko ba kyau sai ya ce dan ya zarba mai gawa ku kyakkyawan aiki ko ba yawa kyakkyawa ko ba yawa shi Allah yake so amma mai kyau dai yawan shi a mara kyau da yawan shi ba shi Allah ke so kaga wannan shi yasa mafi yawan mutane ba su tare da Allah Allah ce falau kana fil ardi mala'ikatu walau na wa ma mana'an nas an ya ce wa mamana annasu yi uminu iz humul huda ba abin da ya hannun kafirai su yi imani yayin da shari'a ta zo musu illa an kalu sai kawai suka ce aba afallahu basharar rasula da ya shigar da aya a tafsir wata aya sai kawai suka ce ya za a yi Allah ya aiko mutum a matsayin mutum daga cikin shi ba soyayya za a yi mutum ya zama da ma dai mala'ika ne wa kalu laula unzila alaihi malak ka nan sai Allah ya ba su amsa kamar yadda makaranta suka ce ya za a aiko manzo mai cin abinci ya za a aiko manzo a mai zuwa kasuwa ya za a aiko manzo talaka haka dai suka yi ta maganganu ƙarshe suka ce kai ba manzo ba ne mawaƙi ne masihinci ne abinda ya zo da shi waƙa ne sauransu shi ne Allah yake mamaki mai ya hana mutanen nasu imani izja a hukuda yayin da shari'a ta zo sai su karɓa kame-kame suna caya za a yi allah ya ko mutum a matsayin mutum shi na allah ya ce ma arsal na ƙablaka min al-mursali na illa inna humla ya aku nuna ƙa'ama wa yamshuna na filaswa ba wani manzo da muka taɓa aikowa kafin zuwan kafaci yana zuwa kasuwa yana cin abinci kuma Allah ya ce ma na min ƙablaka illa rijalan nuhi ilai. me abun mamaki dan aiko manzo Allah manzo ba wanda muka taɓa aiko a matsayin manzanni sai mutane mazaji da suka ce aba afallahu bashar ai da ba can bashar din rijalan ne Allah ce nuhi ilaihi hakinan ba su da hujja akan wannan magana suna magana ta rashin hujja suna kamaka ne Allah ce dama ai mutane muke aiko dama can mazaje ake aiko manzanni haka Allah ya ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul shi ma irin sauran manzanni ne da suka wuce shi ne Allah maɗauke ce ƙullauka na fil ardi mala'ikatun ka ce musu da suke cewa ya za a aiko mutum a matsayin manzo ka masu su suna so su ga manzo daban su daban a yi anguli da kan zaɓo kuma bai yi. su za su fara cewa kuma ya za a yi anguli da kan zaɓo ai da sai aiko mana ɗan umu da haka za su ce a sai shi marasan gaskiya da inda kai sai ya ƙulle wani shi ne ce Allah ya ce ka ce musu da a ce mala'iku ne a bayan ƙasa suna tafiya a cikin natsuwa a cikin ƙasa yusbituna ya ru'yatil mala'ikati wa talaki an kuma su tabbatar da ganin mala'ikun ga mala'ikun nan suna kallo da idanunsu kuma mala'ikun na gaya musu sabon Allah la nazzalna alaihim minas sama'i malaka rasulullah Allah ce to da mun saukan musu da wani manzo wato da a ce duniya mala'iku ne suke yawo kuma ba saban Allah a natsi kaga da ai iyakan a ce wanda bai sako shine wa mala'ika to da a ce duniyan nan duk mala'iku ne cikin ta suna tafiya bayan ƙasa suna biyayya ga Allah cikin natsuwa Allah ce lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula wallahi da sai mun saukan musu da mala'ika ɗan uwansu a matsayin manzo to ballanta na ku ko da mala'iku ne kaga dai ba sabo sun kasance a nan bayan kasa? ba su da matsala Allah ce wallahi sai mun aiko mala'ika ɗan uwansu matsayin manzo to ku ga ku a harge tsama aka aiko muku manzo kuna kan kafirci kuna hauka ko mala'iku ne sai aiko musu manzo ballanta na ku ko balantana ku da kuke bautar lata da uzza da manata abinda kai kai shi da hannunka ka sassaka shi kuma wai ka zo kuke bauta musu wannan ba hauka bane kuma bai ji bai gani bai da rai amma kuma ka zo kana roƙo ya baka sa ya yaye ma bakin ciki yaye ma da to in aikwa mala'iku manzo to ku min ba babu aula ku ya kamata a san aikwa manzo ko manzan aiko shi basharan mutum irin inda an mala'ika ne za mu aiko musu malakan rasula haka wannan raddi ne Allah ya musu suka ce abu afallahu bashar rasula ya Allah zai aiko mutum a matsayin manzo Allah ce to in mala'iku ne sai mu aiko musu mala'ika haka tunda ko mutane ne mutum za mu aiko muku dan yadda Allah ce ka ce inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ka ce ni mutum ne kamar wajen jinsi amma daraja ta akan ku shine amun wahayi ni ne manzon ku cewa abun bautar ku shine Allah ne wannan ke nuna lalle Allah mai da musu raddi a wannan aya cewa ko mala'iku ne sai Allah ya soka musu da mala'ika dan uwansu liyumakkina hum talaqi an dammi dan su samu fahimta shi su ji magana shi kuma mutum ne dan ku aka aiko kuna fahimta shi kuma laraba ma ku ba larabe ne ma da yaran ku kaga mu ba laraba bane amma manzo duka namu ne gaba daya to balantana su laraba Allah ce kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira na'am Allah ce kul ka ce kafa billahi shahidan bayni wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa shi ya aiko ni innahu kana bi ibadihi khabiran basira yadda al'amari yake Allah madaukaki yana ganin bayan shi kuma yana jin su ya san abin da suke ciki fa mai shahadatihi da rasulihi ma ayyadahu bihi min al-mu'jizat yana daga cikin shaidar da Allah ya wa manzon shi karfafa shi da yayi da mu'jizoji da haka Allah yana aiko annaba da mu'jizoji dan ya zama na. hujja ce mai karfi a kansu a yarda cewa Allah ya kusa amma babban mu'ujizan manzan Allah shi ne alkur'ani shi ne mu'ujizan shi miya har ranar da ita ya gagara mutane shi kuma da ita har yanzu ake buwayar kafuran duniya da alkur'ani wa ma an zalahu alaihi min al'ayat abinda Allah ya saukar na ayoyi wannan mu'ujiza ce mai girma wani nasarahu ala man adahu wa nawahu kuma Allah ya taimaki manzon shi akan duk wanda ya adawa da shi ya neme ya fito na fito da shi falau taqawwala alaina ba'd al-aqawi da annabi ya mana wasu karairai inji Allah walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi da yayi wasu maganganu game da mu alhali ba haka bane la akhadna minhu bil yamin Allah ce wallahi da mun kama shi da dama thumma laqata'ana laqata'a minhu alwatin kuma da Allah ya yanke masa duk wata hujja da wani hanzari kama minkum min ahadin an hajiz ko ba wanda ya isa ya kare annabi da yawa Allah kare tunda Allah bai kama manzon shi ba ya kyale shi ya nuna gaskiya fa ba yadda za a yi wani yawa Allah kare kuma Allah ya kyale shi ba yadda za a yi mutum ya fito na fito da Allah kuma Allah ya kyale shi ina su auna ina su karu da sauransu da adawa da samudawa da annabu ƙarya yawa Allah Allah ba zai kyale shi bai kai labari shi ma da Allah ya kama shi to sai ma ya taimaki shi taimakon shi da ya nuna shi ya aiko shi wannan ma hujja ce ta mai hankali ya gane da a ce abinda manzo Allah ya zo da shi daga Allah ba gaskiya ba Allah ba zai kyale shi lalle sai ya kama shi kuma wannan shine sunna Allah bai kyale wanda ya makariya su musaylima al-kazzab ai da Allah halaka su amma manzo Allah ne Allah cewa lahu ya asimuka min annas Allah yana tsare ka daga sharrin mutane kaga tsare shi da Allah ya nuna cewa bai wa Allah kariya ba la taqwa alaihi min ahwalihi min ahwalil ibadi khafi Allah khabirun basir masani ne mai bada labari kuma yana ganin abin da ke faruwa babu wani abin da ke ɓoye masa a cikin halin bayan shi su ba da za a yi annabi ya kuma so wani abin da ba daidai ba ya zo ya gaya wa mutane kuma allah ya da shi amma sun kasa gane wannan a cikin hujjojin da ya kamata su gane cewa annabi allah ya koshi ba karya yawa allah subhanahu ta'ala ba amma duka shari'a ta allah ce kuma yadda ya gabata allah shi ya san wanda ya cancanci a shirya da shi sai ga ya buɗa masa zuciyar shi da fahimta shi sai ga Allah kuma shi ya san wanda bai cancanci shirya sai Allah ya da shi in za ka kafa ma hujja sau ɗari ko sau dubu bai gani kuma yadda Allah ce ya hadillahu linurihi mai yasha ayoyin alkur'ani haske ne yana shiryar da wanda yake so da hasken shi amma wa mallame ji alillahu lahu nuran fa lahu min nur in ba da haka ba kamata yi waɗannan mutanen su zama su ne farkon masu imani saboda abin alfahari ya zo musu ce ɗansu balarabe kuma alkur'ani da harshensu suna fahimta ko ba tafsiri suna gane mu ne su amina tafsiri suka da an ja larabcin yaransa ne suna ci sannan kuma gashi a maza Allah su sallama ɗan cikinsu ne ɗan garinsu yadda Allah ce da ƙar an zanna ilaikun kitaban fiye zikin mu sauka muku da littafin da ɗaukaka kunanan cikin shi kuku riki har yanzu menene ya ɗaukaka maka da madina alƙur'ani ne ya ɗaukaka ka'aba da masallacin manzo Allah alqur'ani da wahayi da ake karanta a har yanzu shi ne suka wannan wuri wanda da ya je da shi yake alfahari ba shi kaga ɗaukaka sinanan shi yasa in suka sake shi to za su kowa fuskanta Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu abinda yake daidai abinda ke faruwa a wannan jiha na kashe kashe Allah ka mana kashe shi Allah subhanahu ta'ala ka san masu yin wannan ta'addanci Allah ka mana maganar su Allah ka ji ɗan uwan wanda suka riga mu rasuwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka zaunar da wannan yanki namu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم انا نسالك